uku ga watan biyu watan safar na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sabuwar shekara ya tashi daga makka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da takwas ga watan daya na baturi da shekarar haihuwa annabi isa shekara 2011 muna cikin darasin wannan littafi mai albarka katafal jana al-mustatab sharhi na aqida ta al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab aqidatu ahli sunna wal jamaa aqidatu sahaba aqidatu rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi aqidatu a'immatul arba'a wanda yake wannan darasin na yau ne darasi na takwas wannan mala ya ci gaba da cewa wallahu adal mukallafina qudratan wa ikhtiyaran Allah ya ba mukallafai baligai masu hankali ya ba su kudura ya ba su iko ya ba su zabi ba a bar su daure ba su da zabi ba wa amarahum liyaf ta'ata ya umarce su su aikata da'a wa nahahum anil ma'siyati ya hane su game da aikata sabo wa aqadarahum ala zalika kuma ya ba su iko akan haka faman fa'ala da'ata duk wanda ya aikata aikin da'a fa bi fadlillahi azza wa jalla to da farala Allah ya samu haka sai gode ma Allah wa rahmatihi da jin kan Allah thumma bi ijtihadihi wa amlihi wa kasbihi sannan da ijtihadin da yayi kenan da kokarin da ya bada da kuma aikin da ya aikata wanda ta hanyar haka zai samu lada wa man fa'ala al-ma'siyata wanda kau hanyar sako ya kama ya aikata sako fa bi adlillahi wa hikmatihi wannan da adalcin Allah ne da hikima Allah ne thumma bi kasbi sannan da kuma aikin da ya aikata wanda zai ja mai mugun sakamako na mugun aikin shi wal mukallaf wala yace shi mukallafi baligi mai hankali min alamil insi wal jinni na duniya mutum da aljan huwa al mas'ulu wa huwa al musabu ala da'ati shine wanda za a tambaya shine abin tambaya shine abin ba lada bisa ga aikin da'a kun gane ko wal kuma shine abin yi ma azaba alal ma'asiya in sabo yayi لأن الله تبارك وتعالى wa وآتاه wasa'ila. Dan Allah ya kallafa mai aiki. da ya shi baligi mai hankali sai kallafa mai aiki kuma sai ya bashi hanyoyi ya staƙi biha wa'anda da su zai sami iko an ya fa'ala da'ati ya aikata ayyukan da'a wai ta ma'asi wanda zai nisanci sako wa lam yakilhu ila aqali Allah bai wakkala mutum zuwa ga hankali ne ba bai bar shi aiki da hankalin shi kadai ba bal a a anzala ala bani adam al-kutuba wa arsala ilaihim rusula Allah ya aiko ma bani adam da su da arjanu ya aiko musu littattafai ya aiko musu manzannin da za su karanta musu littattafan wahayya addu'ata kuma ya tanadi masu wa'azi da za su gaji manzannin allazina da'au wa yad'una wanda za su yi da'awa su yi wa'azi su zan sun ci gaba da yin wa'azin bi da'awatin rusul da irin wa'azin manzannin wai bayyanu ma arada minhum shar'an linnasi kuma su bayyana ma mutane abinda Allah ke nihi da su abinda ke shari'a ga mutane رسلا مبشرين ومنذرين لئلا ala للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا Hakima. Allah cikin hada shi ya aiko manzanni dan su zan masu bushara masu galgadi an ba su sufa ta masu bushara masu galgadi ya Allah ya kuna lin nasi alallahi hujja dan kan mutane su samu wata hujja gobe kiyama gaba ga Allah ta cewa ba san Allah ya hana kaza ba ko ba san Allah ya yi umarni da kaza ba ko ba san kun gane ko to dan kan mutane su samu wannan hujja ba da rusul bayan aiko manzanni sai Allah ya sa manzanni su zama bashiri na munziri na koyaushe suna masu bishara masu galgadi magadansu malamai su ma su zama masu bishara masu galgadi duk malamin da ya zama ba bishara tare da shi ba galgadi ba da'awa to shi kenan bai gada manzanni ba wannan bai samu da gada na ba mai radiyon jin da Allah ta ce rage wannan karar ka taba samu kasa wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi mai hikima ko da ko da rage radiyon duka sarai yayi saboda shi ma kasar din ya yi mai wani suratul Nisa aya ta 165 fa hadallahu ala sunnati wal jama'ati Allah ya shiryar da ahli sunna wal jama'a ya shiryar da su ga hanya ta daidai fa amanu bil qada'i wal qadari su sun yi imani da kaddara wa annal umura kulluha kada furga minha sun yi imani da cewa duk al'amarra baki ɗaya tun farkon duniya har karewa Allah ya yi su ya gama yanzu guda ne suke kamar kasar Allah ya kaddara komi hatta da kala ahlul jannati aljannata har dan aljanna su shiga aljanna duka Allah ya riga ya gama abin da zai kasance ya san shi duka wa ahlun narin nara har da yan wuta za su shiga wuta duk Allah ya san abin da ke gudana ya yi ya kare ya kaddara ya gama kamar yadda yanzu kasar din muka yi shi muka kare to kaga mun san abin da muka faɗi ciki kawai wanda bai taba jin karatun ba shine bai san abin da ke farko zuwa karshe ba amma mu dai da muka karanta shi ai mun san da abin da muka faɗi tun daga farkon karatun har karshen karatun kun bayanci wannan to shi ilimin Allah game da yadda ya tsara duniya tun farkon zuwa karshen ta komi da komi ya gama to har ya wuce namu bisa ga wannan darasin da muke walakin la yajuzu li ahad mala yace sai dai baya halatta ga wani mutum an ya kula ya dole cewa nattakilu alama ma kutiba za mu dogara bisa ga abin da aka riga aka rubuta in dai mu yan aljanna ne ko mu yi aikin kwarai ko kan mu yi yan aljanna ne in mu yan wuta ne ko mu yi aikin kwarai ko kan mu yi ko mu yi mugun aiki ko kan mu yi mu yan wuta ne a'a kuma shari'a ta haka ta hana haka aw ya kula ko kuma ya ce fi mal amru ma dama wal amru kada ku riga minhu saboda me za mu taya mu yi wani aiki wai na shiga aljanna matuƙar dai al'amari an riga an gama an kaddara aka ce kuma shari'a ta hana ka haka hada la yajuzu wannan ba shi halatta ga musulmi li anna sahabata dan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lamma sa'alu anil amali lokacin da suka tambayi manzon Allah game da aiki ya to tunda an kaddara abubuwa an gama to akan me za mu yi aiki mu dogara ga kaddara a kabarahum annabi sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah ya ba su labari bi tariqi as-sawi fi hadha babi ya ba su labari da hanya wadda take ta daidai a wannan babi na kaddara fasalakuhu sai suka bi wannan hanya wajaddu wajtahidu sai suka zama masu kokari masu ijtihadi fi salihil a'mali cikin aikata ayyuka na gari fa kana salihul a'mali unwanan lis sa'adati ayyuka na kwarai su ne alamu na cin nasara gobe kiyama wa sayyi'ul a'mali miyagun ayyuka wa qabihuha da mummunan su unwanan su ne alamomi na shakawata ga tabiwa gobe kiyama wal iyazu billahi Allah ka tsare mu mala yace amma firqul ibtida amma bangare na masu aƙida na yan bid'a faqad dallat fi hadal babi haƙiƙa sun bace a wannan babi na'am dallat ne jama'a bangare guda biyu suka bace a wannan babi mashahura ne wanda yake shahararru ne ihdahuma alqadariyya ɗaya daga cikin su sune qadariyya masu aqidar ƙaryata kaddara ba su yarda da kaddara ba ba su yarda Allah ya kaddara komi ba su a wurin su dukkan komi sai in ya faru ne Allah ke gane ya ke sanin kaza ne zai faru bai san abin da zai faru ba sai in ya faru bai kaddara komi ba wannan aqida ta su ba ta kyau. su ne allazina hum nufatul qadari su ne waɗanda suka kore kaddara saboda haka ake ce musu qadariya ataba wa gailana ad-dimashqi mabiyan gailana mutumin dimashqa wa ma'abad al-mujan al-juhanni mabiyan ma'abad al-juhanni faqada qalat hadhihi al-firqatu al-halika hakika wannan bangaren nau'an ga jama'an halakakku sun ce inna allaha azza wa jalla lam yaqdir sharra Allah azza wa jalla bai kaddara sharri ba wa lam ya'lam al ashiya bai san komai daga cikin abubuwa ba illa ba'da wuqiha sai bayan abko su ne zai iya sanin abin wa hadha iftira'un ala Allah wannan ƙarya ce suka yi jingina ga Allah tabaraka wa ta'ala wa tanaqqus li azmatihi wa jalalihi kuma kawo na ƙasa ne ga girman Allah da ɗaukaka shi balillahu bi kulli in alim a'a Allah game da dukkan komi masani ne wa bima ya'maluna Kabiru. kuma game da abin da suke aikatawa mai cikakken sani dan aka ce khabir alimin bil bawadin ka zawahir wanda ya san abin da ke koyi kamar yadda ya san wanda ke bayani shine yake nihi da khabir kenan ma'ana shi da ta alimi kamar duk ta ce amma akwai ƙari malayin istidlali da aya cikin surata sabai inda Allah ke cewa لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Allah ba abin da ke ɓoyuwa gare shi daidai da ƙwayar zarra daidai da nauyin zarra ba abin da zai ɓoyuwa gare fis samawati a cikin sammai bakwai ne wala fil bale cikin kasai bakwai wala asgar min zalika kai ko abin da ya haka kankanta ba zai koyi ga Allah ba wala akbaru ko abin da ya haka girman kankanta ba zai koyi ga Allah ba illa fi kitabun mubin dukkan komai rubuce yake cikin girgamdan Allah Allahn Allah komai rubuce yake ciki babu wani abu a ce halitta Allah ne bai rubuce ciki Allah bai san da shi ba babu shi duk abin da babu shi duk abin da za ka cewa akwai shi Allah bai san shi ba to kace sunan shi babu babu ne babu ko ai ita ma rubuce take suratul sabai aya ta uku Allah ya ci gaba da cewa Allah khalaqal ibada ya halarci bayi wa qaddara arzaqahum ya kaddara arzikin su kowa da gaggani tun kamin ya hito daga cikin cikin innati an kaddara arzikin da za yi duniya wa ajala an kaddara su shekarun da za su kwanukan da za su yi a duniya yinonin da za su watannin da za su wa malam da irin ayyukansu in na kwarai in mugu wa kasamahum kuma ya kasa su irin ila fariqaini zuwa kashi biyu jama'a biyu ce fariqun fil jannati wa fariqun fil sayyid wani bangare za su zan yan aljanna wani bangare za su zan yan wuta Allah ka tsare mu malam yace Allah ta'ala ya faɗi cikin Qur'ani yace la yusu ala amma ya wa hum yus'aluna shi Allah ba a tambaye shi me yasa aikata kaza mutane su ake tambaya me yasa suka aikata kaza duk abin da Allah ya daidai yake babu kuskure ciki babu bamanci ciki babu gidazanci ciki duk abin da Allah ya shi a daidai shi a adalci suratul anbiya aya ta 23 wa fil asari a cikin hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law anna Allah azaba ahla samawati wa ahla wa ahla da Allah ya yi azaba ga halittun shi na cikin sammai kaf kuma yi azaba a halittun shi na cikin kasai bakwai kaf la'azzabahum wa huwa ghairu zalimi da zai zan zai musu azaba ne amma ba akan yana zalimi ba wa huwa ghairu zalimin lahum yana akan ba zalunta su yi ba walau rahimahum da zai musu jin kai baki daya lakanat rahmatuhu awsa'u lahum min a'malihim da rahama shi tahiyar wa gare su da ayyukansu rahama shi za ta hiyalwa gare ka hiya da wato aikin da ka aikata rahama za ka samu ta aikin da ka aikata in ya ga dama sai ta haka kenan nan abinda malam ke son ya kawo tunda Allah ba a tambaye shi abin da ya aikata ko mun kake ganin kai abin ga hankalinka sai kake ganin kamar baka gane ba to ka sani da Allah zai ma mutanen duniya kaf azaba to ba akan zalunci ne musu dama halitta shi da dama kaya ne ha wannan hadisi abu dauda ya fitar da shi cikin sanin nashi hadisi mai lamba dubu hudu ɗari shida da gomiya tara da tara ibn maja ya fitar da shi a cikin sanin nashi hadisi mai lamba saba'in da bakwai an ubay bin ka'abi wa abdullahi bin mas'udin wa huzaifa bin yaman mawqufan ya arwaito shi mawqufi kenan maganar sahabban ورفعه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ya rafa shi ce daga annabi magana take sallallahu alaihi wasallam kenan arwayo shi mankubi arwayo shi marfu'i wasa hawal albani nasir ibn albani ya inganta hadisin fi sahih a cikin littafin shi da ya saha hadisan jami'i sagir hadisi mai lamba 5244 hadisi ne ingantacce malam ya ci gaba da cewa wan qasamat hadhihi alfirqatu alhalikatu ila wannan jama'ar. hallakakka hallakakku sun kasu gida biyu firqatun minhum gulatu wani bangare cikin su sun wuce iyaka gulatu ne masu wuce iyaka ne qalu cewa suka inna allaha lam yaqdir khairan wala sharran Allah bai halarci alheri ba bai halarci Sharri ba da alheri da Sharri duk ba halitta Allah bane innamal ibadu hum alladhina khalaqu a'malahum anfusuhum khairaha wa sharraha su mutane suke halitta ayyukansu da kansu ko na alheri ko na shari duk abin da mutum yi ko na alheri ko na shari shi ya halitta aiki ne ma'ana alhali ka aikata aiki daban halitta aiki daban wa firqatin wani bangaren su kuma cewa su kai inna allaha ya kadir da khaira inna allaha azza wa jalla ya kadir da khaira allah azza wa jalla yana halitta alheri walakin la ya kadir sharra amma bai kaddara sharri shi yana kaddara alheri amma bai kaddara sharri kenan in kai in mutum ya sharri shi sharrin shi alheri wannan daga Allah yake amma sharri daga gare ka ne wajen ga ko su wa'ancan da alherin da sharrin duka sun ce Allah bai halitta su bai kaddara su kaga bulatu sun wuce iyaka sun tsara ga wuce iyaka su ma wa'anga ba yaban sa kai su ga masu ga magana wa yatashabbafuna bi umumati minan nususi sai suna ta'allaka suna ratayuwa at-tashabbus at-ta'alluq sai suna ratayuwa da umumi na nasoshi wanda yake la ya ya'rifuna ma'aniha minha qaulillahi azza wa jalla suna ratayuwa ga umumi na nasoshi wa'anda su ba san ma'anarsu ba daga cikin ma'anonin wanda eh, nasoshin da suke ratayuwa gare su na umumin magana ba su neman menene manufarta faɗan manzan Allah ta'ala azza wa jalla ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik kaga umumin ayan ka kalle ta zahirin ta. ta yake nuna maka kamar suna da gaskiya to wannan rashin komawa ne game annabi ya rayu shi da sahabbai shi ke sa sai ka fassara hadisi ka fassara hadisi ko aya bisa ga zahirin larabci ke nuna maka ma asabaka min hasanatin fa min Allah abin da ya same ka mai kyau daga Allah yake wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsika da abin da kaga ya same ka na muni daga kanka ne daga gare ka ne daga ci wannan hujjar ce suratul nisa da 79 wa qawlan nabi al-karimi sallallahu alaihi wa sallam na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wa sharru laysa ilayka cikin wata addu'a ta shi yace wa sharru laysa ilayka muslim ya yitar da hadisin min hadisi ali radiyallahu anhu to wannan wa sharru laysa ilayka sai suka fassara shi kenan eh, Allah bai halitta sharri bai kaddara sharri saboda haka kenan dukkanin su ba bisa daidai suke ba shine wa nahawhuma da wani ayoyi ko hadisai masu kamar wannan bai fassiru na ha bai ma'ani a sahiha sai suna fassara hadisai ko ayoyi da ma'anonin da ba ingantatta ba allati fassara halkuna ulama yuna biha ba su fassara su da fassara ta malamai nagari wa'anda ke tarbiyyar al'umma bisa ga yadda annabi ya rayu shi da sahabbai saboda haka nan suka ɓaci sun yi ta fassara sabuwa fil da ba ta da tushe a rayuwar sahabbai ba ta da tushe a rayuwar tabi'i ko tabi'i tabi'ina وتقابل هذه الطائفة القدرية wannan ɗa'ifa ta ƙadariya akwai ɗa'ifar da ta ƙalubalance ta wannan ɗa'ifa alƙadariya allati a sa'ati zanna billahi wadda ta muna na zato ga Allah tabaraka wa ta'ala wa atsalatuhu min kamalihi ta kuma kore ma Allah kamala to wata ɗa'ifa ta ƙalubalance ta ɗa'ifatun tusamma aljabariya awul mujabbara wata ɗa'ifa da ake ce ma jabariya su kuma ‘yan ganin cewa shi bawa in ya yi aiki na laifi Allah ya yi aikin bashe shi kwata kwata sun hidda ma bawa ikhtiyari sun hidda ma bawa kudura sun hidda ma bawa komi kawai da abin da ya Allah yake na bisa ga haka nan in Allah mai azaba in yi to ya ma zalunce shi kenan tunda shi yasa shi abin kamar da iska ke sa ganye ya motsa kun gane ko kenan wannan su kuma sun cewa an gada ke ganin cewa wato a kaddara komi eh, abin nan ga Allah cewa Allah na kaddara kaza mun bai kaddara kaza ko kuma bai kaddara ma komi duka baki dai kun gane ko yawan ga sun kore kaddarar gaba dai yawa wancan sun wuce iyaka suka kore kaddarar gaba dai Allah bai kaddara komi ba su kuma wangar suka zo wajen tabbatar da kaddara suka wuce iyaka suka nuna kai duka ba ka da laifin komi ko laifi kai duka aikin da kai Allah ne shi kamar yadda iska ke motsa yace yana motsa ai yace ga ta yana rawa shi ke rawa da kai ne ko iska ke sa shi rawa ce to duk ba abin da za a yi Allah ne Allah ne ya sa shi ko kana da iko abin da za kai ba Allah ya saka ba sai ka ce ba ka yace to ka ji hujja sai su batar da kai mun gane ko to dan haka in dai addini ne to ba zai zan ingantaccen addini ba sai an koma ga yaya annabi ya rayu shi da sahabbai ne sallallahu alaihi wasallam dan shi ya gaya mu cikin hadisi ingantacce yace al'ummar nan za ta karkasu har sau uku dukkan su yan wuta ne sai kashi daya aka tambaye shi suwa ne kashi daya dan abin irin hanyar su a tsira yace su ne wanda suka rayu akan abin da nan rayu akan shi a yau ni da sabbai nan to kenan biya da duniya ta yi tsawo ina ne addinin gaske yake abin da annabi ya rayu akan shi da na shi addinin gaske ko da kana ganin ya saba ma hankalinka in ba haka ba kau sai ka bi hankalinka ka ɓaci saboda hankalinka gajere ne yaushe kake dogara gare shi inda za a dogara da mutane ga hankalinsu ni a wahala Allah ya dora aiko manzanni wasu ana kashe su wasu ana ba su kashi ba irin wahalar da ba su gani ai sai a huta da yin haka sai a bar yan kowane gari da irin sakafa su irin waye su tsara ma kansu kundin mulki ne da kafiran tura ke to to sai ba haka Allah ya ne shi Allah sai ya tsara aiko manzanni zaye wanda ya bi manzo ya tsira wanda ya kiyaya ta wannan ɗaifa almujabbara aljabariya aw almujabbara faqalu sai suka ce innal abda majburun ala af'alihi bawa tilasta shi ne aka yi shi abin tilastawa ne bisa ayyukan duk da yake yi in ma alheri yayi Allah ne ya tilasta shi in ma kirki in ma shin kirki yayi Allah ne ya tilasta shi ya inda duk Allah ya kada shi tan ne yake kada kamar yadda na ba ku misali da suka ce wal fa'ilu al haqiqi huwa Allah mai aiki na hakika shi ne Allah kai yi Allah duk ma da kai sai ka ce eh, Allah ka zo wani za ce Allah ya kawo mu duk wannan nasoshin umumai su ne suke hujja da su Allah ya kawo mu in ma ka ce a na zo za ce dami za ka ce ka kazo in Allah bai kawo ka ba ka zo ka ji da suke tabar da mutum in Allah bai kawo ka ba sai dai ka ce Allah ya kawo ka ce to Allah ya kawo ni Ke to kenan ayyuka duka ba kai ke da su ba Allah ke da su in ya so nan za ka kada ka in ma aka gardama ce ɗan eh, eh, kasuwa tsohuwa za ni saya to da na so in taimaka malamin daga to karshe dai sai na tayi kasuwa tsora can Allah ya kaddara ko ka gani ko ce to ka gani kai ba kai da naka sai da Allah ya kaddara da ka so kai can amma sai Allah bai kaddara can ba sai can da sai gidan wani na soyan aura karshe kuma sai zan ba ita Allah ya kaddara ba sai dan almin kenan kai ga inda ka so amma ba can Allah ya so ko kun gane ko to wanga umuman na soshin su ne suke amfani da su sai su bugar da hankalinka sai ka bi su kuma ba ta sha'uni illa an ya sha Allah ba ire-iren wannan umuman ki ai ba ku da wani mashi'a ga kanku ba ku da wani so ga kanku zaɓi ga kanku sai abin da Allah su wannan umuman nasoshin su suke fadda mutane da su da inda kaga wata aƙida magunya da sunan musulunci takan zo ta dauki wasu ayoyi ne na cikin Qur'ani kawai ta buga wata sabo hanya ta fadda mutane ta dauki wasu hadisai shabe ta buga wata sabo hanya ta fadda mutane eh ba kan fassara da annabi ya rayu akai shi da sahabbai ba kawai sai mutum kasancewa kai baka san yaya za a yi a auna ba sai ka bi shi alhali ma'auni na tsira ga mai rabon tsira sai ka binciki haka annabi ya rayu shi da sahabbai ne duk dai abin da bai zan addini ba wancan lokacin ba zai zan addini ba yau dukkan abin da ya zan addini a wancan lokacin yau ba wanda ya sai bata shi mun gane ko yace kenan sai su ce wal fa'il al haqiqi huwa Allah tabaaraka wa ta'ala faman lazama qawlan mana yace duk wanda ya lazamci wannan magana tasu kenan rafa al lauma an kulli asin wa mujrimin zai ɗauke zargi ga dukkan wanda ya sabo duk wani mujrimi sai gaba da laifi ashe ba shi ne ba Allah ne ya sa shi kaga kaga addini ya lalace ne in hoye zan duka ba tsoron wuta ba komi da abin da kai Allah ne yayi kenan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama mun gane ko ba ku ko kashe su ba walakin Allah qatalahu ana cikin surta anfal ayoyin su duk suna hujjar su ya Allah ce da kai jiwa ka washi ƙasa ka watsa ma idan kafirai ba kai ne ka watsa masa ƙasa a lokacin ba Allah ne ya watsa alhali aya na nihin ya watsa ƙasa man datar da ƙasar ta dace da dukkanin idan kafirai wannan daga Allah ne kamar yadda kai ne wa'azi kai za ka wa'azi a shiryu wa'azi aikin wa'azi ana danganta shi gare ka amma datar da mutum ya gane gaskiya yarda wannan daga Allah ne kun gane ku bambanci bambanci abin kenan to sai su yi aiki da wani zahirin magana kawai fasa bagar da kai kenan sai su yi kiyasi a kan haka eh, kenan wanda ya saraka kenan bai sata wanda ya sata bai sata ba sai dai Allah ne ya sata to duk wanda ya kishin kai ba shi ya kishin kai ba Allah ne ya kishin kai duk aikin da kai ba kai ne kai ba Allah ne ya yi shi kenan ta tsasar raba ka da addini kenan duk wanda ya haka zai ɗauke zargi ga dukkan wani mai sabo wa anna ta'ziban lahi liman istahaqqa liman istahaqqa al'azaba kenan azabtar wanda Allah za yi ga waɗanda suka cancanci a masu azaba zulumun min Allah kenan zalunci ne Allah zai musu tunda zai shige cizai sa suka yi abu kuma ya koma ya azabtar da su kenan bisa ga da su zalunci ne Allah zai kenan wannan abin shi ke sa ake kwaɗayin ko ake nuna wajibi ne karanta littafin aƙida. duk yadda mutum ya iya sallah ya iya azumi ya iya yadda zakka ya iya wannan hukunce kucin na ibada kaf matuƙa aƙida bata gyaru ba to za ka yi ta yin su ba karɓaɓɓi ba wurin Allah sallar ka ba karɓar ba azumin ka ba karɓar ba hajjin ka ba karɓar ba saboda babu tushen da ke ɗaukar su wangarihin na sama ga wannan in babu wannan ginshikin ba bai zai tsaya nan inda yake to dukkan ibadarka idan babu aqida ba za ta tsaya ba shi yasa cikin dukkan komi la ilaha illallah ke gaba a wajen in zaka musulunta la ilaha illallah ita zaka fare in ka zo sallah akwai la akbar allahu akbar sami ashhadu an la ilaha illallah to duk koyaushe gaba take a wajen rukunin musulunci ita a farko saboda mi saboda sai ta samu sannan ibada ki tsaya da inda ba ta samu ba duk kyawun ibada ka na banza ne kun gane ko to wannan ke mhm. eh wajen mi ya eh. yace wa amma mu'minuna bil qadari min ahli sunnati amma mu'mine wanda suka yi imani da kaddara daga cikin ahlus sunna fa innahum ala aqidatin tayyibatin mubarakatin dallat alaiha nususul kitabi was sunnati su mu'mine wanda suka yi imani da kaddara daga bangaren ahlus sunna su suna akan aqida tsabtatta mai albarka wadda nasoshin qur'ani da sunna sun yi nuni akan ta kenan alqur'ani ya nuni akan ta rayuwar annabi ta nuni akan ta kama sabaka zikru shay'in minha kamar yadda ambatan wani abu daga ciki ya gabata wa ghaira wa ghaira khatin ala tullabil ilmi ko ba boyayyen abu bane bisa ga ɗaliban ilimi cewa anna jibrila alaihi salam lalle jibrila alaihi salam lamma nazar ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya sabko ga annabi sallallahu alaihi wasallama li yu'allima al-ummata umura dinaha dan ya koyar da al'umman nan al'amarin addinin ta bi tariqati su'al ta hanyar yin tambaya wal jawab da amsa sai tambaya anil islam والإيمان والإنسان وعن الساعة الحديث وهو مشهور يا تنبأ منين مسلمتي منين إيماني menene insani kenan menene musulunci menene imani menene kyautatawa wani sa'ati kuma yaushe kiyama za su tashi wannan al'amuran addini ne wa'anda musulmi suna da bukata su san su ne ga addinin su wannan hadisi hadisi ne mashahuri sananne wa ma'rufin sananne ne wa fihi azam burhanin cikin wannan hadisi akwai mahi girman hujjoji ala wujubil iman bil qadri khairihi wa sharrihi kuluhi wa murrihi min Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin shi akwai mahi girman hujja bisa ga wato wajabcin imani da kaddara yarda da kaddara amma kaddara din irin yadda annabi ya rayu akai da sahabbai ba irin yadda jabariya suka tayi akai ba khairihi wa sharrihi abin da aka kaddara maka na alheri ko na sharri kai imani cewa daga Allah ne ba daga kuskuren ka bane ba daga kokarin ka bane yin abin alheri ne ba daga wurin wayewar ka bane in abin sharri ne uluhi wa murri mai dadi da marar dadi dukkan su min Allah wa ta'ala daga Allah ne kenan idan abu marar dadi ya same ka in dai ka cika asbabu ka yi kokari ka yi asbabu da Allah azama dan adam yayi misali dabba ce gare ka ka darme ta in garin ana sa ta cikin shimge ka sa ta cikin shimge in cikin gida ake sa kasa cikin gida to sai barawo ya zo ya kame to yanzu wannan kadara su shi saboda kai bakin adon da tsarin ke in kuɗi ne kasa su inda ya kamata a sa in masu yawa ne ka kai banki ka aji to duk abin da zai faru to yanzu ba kadara su shi kun gane ko wannan shine ake nihin na kayan asababu in rashin lahiya ce ka je asibiti an yi bincike bakin iyawa ka bakin iyawarka amma rashin lafiya nan ba ce kanta ba yanzu da abin da ya faru kaddara su ne shi babu sakacin kai kun gane ko wannan shi ne yake magana kaddara akan magana ahlus sunna wal jamaa malai yace نسأل wa تبارك وتعالى wa tawfiqa ila aqwam tariqin muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu da shari'a ya taimake mu da dacewa da daidai zuwa ga mahimi mai kakka hanya to daga nan sai mu koma cikin nasi sai yanzu ka kawo ga wani yanki na nasi. aqida wato Muhammad da Abdul Wahhab sai ya ce wa min al billahi yana daga imani da Allah inji Muhammad da Abdul Wahhab yace al-iman bima wasafa bihi nafsu mutum yayi imani da abin da Allah ya sifanta kanshi da shi na dukkan sufufi fi kitabihi a cikin littafin shi na al-Qur'ani wa ala lisani rasulihi da kuma abin da ya sifanta kanshi da shi bisan harshen manzon shi gehen hadisi min ghairi tahrifin wala ta'til ba tare da ka harrafa ma'anar kalmar ba ba tare da ka kore sifar ba Ahmad bin Abdul ya ce a a ku tsaya ku a ta kido ni ina kudurta cewa annallaha lalle Allah subhanahu wa ta'ala saka kamithlihi shay'un wa huwa samiyul basir babu wani abu da zai yi kama da shi kuma shi yana dauke da sifan mai ji ne shi kuma mai gani ne shi ya sifanta kanshi da wannan kenan wato jumla farko tana nuna diyar da sunan ku ya zo ɗaya da na Allah to akwai bambanci diyar da ya ɗauka ɗauki wata sufa daga cikin sufofin Allah akwai bambanci in sufa ji ce shi mai ji ne kai mai ji ne amma jin ku ba daidai yake ba shi mai kawa ne kai mai kawa ne amma ba daidai take ba shi kun gane ko to haka ake ni to kaka ta Allah take kai dai mun san da yadda take take to ta Allah ba wanda ya san yadda take sai shi annaba ma ba su sani ba mun gane ko ya murma kansa sanin ya fara shi take ya hannun shi yake ya ya idan shi yake ya dai ce yana da idan kuma ya ce yana da ya kuma ya ce yana da hannu ya ce yana da idanu kuma ya ce yana ji yana gani yana kun gane ko to fiye su wannan Allah ya bar mu shi sani amma dole mu ambata cewa yana da ko mu ba su ma'anar su irin yadda sahabbai suka ba su su fannan ko ta hannu ko ta kawa ko ta ido ko ta ji ko ta gani ko ta ilimi ko mun gane ko ma'anar kaifiya mun bar ta ga Allah ma'ani kuma wa'anda ake iya fassarawa mun ta ga fassarar magabata sahabbai da tare kun gane ko abin da annabi ya rayu akai shi da sahabbai to sai yi eh, mai sharhi da sai komo kasa sai yace al hadithu mawsulun bima yata'allaqu da bayanin ta ahli sunna wal jama'ati yace wannan zance da malam yayi wato abin sadarwa ne da duk abin da zai ratayuwa da bayani na aqida ahli sunna wal jama'a aqidatul mu'minina wanda ita ce aqidan mu'minai allati bayyanaha a'immatul ilmi as-sa'iruna ala nahji ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ke sune shugabannin ilimi wa'anda suka tahi bisa ga irin tafarki irin manhaji na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhabi su ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akazu anhu al-ilma ash-shar'iyya gare shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karbo ilmin shari'a fi ma ta'allaqu bi tashihi al-i'tiqad cikin duk abin da ya ratayu da ingancin aqida wa bayanin ma yadadul i'tiqad da bayanin abin da duk zai zan ya saba ma aqida duk aha yawa da Muhammad da Abdul Wahab ya kawo matanin bayanin shi da yake bada amsa zuwa ga mutanen da suka tambaye shi abin da ke aqida shine ma da yazo wurin shari'a yace wannan zance abin sadarwa ne bima ya ta'allaq bi bayani aqidati ahli sunnati wal jama'ati aqidati al mu'minina allati bayyanaha a'immatul ilm as-sa'iruna ala nahji ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadis wannan zance abin sadarwa ne da abin da ya ratayu da bayanin aqida ta ahlus sunna wal jamaa wadda take ita ce aqidan mu'minai allati bayyana aimata ahlul ilmi eh, aimatul ilmi wadda jagororin imamai a ilimi shugabannin ilimi suka bayyana ta as-sa'iruna ala naji ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka tafi akan manhajin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin fassararsu irin hanyarsu wa ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam su ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali aka zu anhul ilmi ash-shar'iyya gare shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karbo ilimin shari'a bima ya ta'allaku bi tasihil i'tiqad cikin abinda duk ta yi da ingancin aqida wa bayani ma yudadil i'tiqad da bayanin abinda duk zai zama safanin aqida wa akazul ilma anhu fi sha'air ta'budiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbo ilimi da abinda ya shafi kunce kunce na ibada da sha'air dinta wa fil mu'amalati da hukunce hukunce da suka shahi wato mu'amala mu'amalati nan saye da saidawa na ciki armammaki na ciki wa fi ma ya ta'allaku bi al eh, jihadi da duk abin da ya rataye da manhaji na jihadi ita jihadi ma ga annabi sai karbo yadda ake yi ba ka tsara jihadi ba ka yi ta jihadi da sunan musulunci sai bisa tsarin musulunci tsarin musulunci kuma ba zai zan tsarin musulunci ba sai abin da annabi ya rayu a kai shi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam saboda haka a yau kada ka sake da sunan musulunci ka girbo wani abu ka ɗauka cewa aikin lada ne kake baka rawayi yaya annabi yayi a zamanin shi ba kowane abu yadda sallah da an kabbara ta tun farkon ta har karshen ta bisa karantarwa annabi take sallallahu alaihi wasallam to haka shi ma jihadi haka za kai ko da wani abu za kai sai dai kai san kana da wani abu da zaka kiyasi kiyasin kuma ya zai ingantacce mun gane ko sannan wadda wata ilallahi da kira zuwa ga Allah akan manhajin Annabi sallallahu alaihi wasallam suke kenan ba za a saba manhajin manzon Allah ba ko da daidai wa'azi duk wanda yayi wa'azi ba bisa tsarin yadda manzon Allah ya karantar ba ya saba hanyar manzon Allah babu aiki ciki babu lada cikin aikin shi duk wanda ya saba matafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu lada cikin aikin shi shi yasa cikin hadisi yace man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata kowane irin aiki ne wanda ba umarnin mu akai to za a maida mai shi ba zai samu lada ba to in dai za ka neman lada a cikin aikin jihadi ko cikin aikin wa'azi to dukkanin shi sai ka bi tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arme ne ibada ce mine ne duk sai ka bi tabarkin manzo Allah sallallahu wannan abin ya zama addini wal amru bil ma'ruf da umarni da abin da shari'a ta zo da shi wan nahi anil munkari da hana mutane game da munkarin aiki aikin sabo wannan duka ga annabi suka koye shi sai an bi tabarkin manzo Allah an bi tsarin shi bisa ga wannan sallallahu alaihi wasallam wan nasihati da gabatar da nasiha shi kan shi sai an bi yadda annabi ya rayu a kai sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai saboda in ba haka ba to sai ka bata baka samu lada ba kuma sai ka ta jawo banna tsarin annabi da sahabbai tsarin ahlus sunna wal jama'a nasiha za ka gabatar da ita zuwa ga mutum ba gaban jama'a ba ba ka haye mambari ba ka yi ta aika magunyan magana zuwa ga shugabanni ya za su saurare ka yan sai su ɗaura da ya faɗa da kai amma ba zance su saurari ka ba amma da za ka takamta ka yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke shi sabai ka je ka samu shugaba na gari ko na ƙasa ko na jiha ko mai gari ko limamin juma'a ko limamin kam salawat sai ka same shi sai kai sai shi sai ka gabatar da nasiha gare ko ka sa wani wanda zai saurara sai ka gabatar da nasiha gare a sirrance wannan shine za ba ahlus sunnar jama'a sai ga ya to yayi aiki da ba kuma har ya baka dama ce ya to duk in an ga irin wannan abin a daga mu hannu a gyara mu kaga ka samu kawo gyara musulunci ya ci gaba shi ma ya karu jama'a duka sun tsira amma idan kai saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka hito ta hanyar da za a samu ya miki a samu fitina addini bai karu da kai ba ya cutu da kai kai ma ka cutu kuma ka cutar da wanda kai nasiha kan shi da bai karba ba kuma ka cuci sauran jama'a wannan da an saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda da yawa za ta faru maimakon a ci riba to sai a yi asara wan nasihati hatta nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbo ta bima ta amalahu kalmatun nasiha da duk abinda kalmar nasiha ke iya dauka na ma'ana min ma'ana na ma'anoni to dukkan shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka karba wa fi ma ta'allaqu bi tahqiqil wala'i wal bara da duk abinda rera ta ga tabbatar da abinda da za a ce ma auna ko kuma soyayya ko jum'inta da ba da goyon baya wal bara da kuma barranta daga wani mutum da wato kai ka barranta daga wani mutum a shariyyaini wanda yake shari'a ta zo da su ila ga dukan wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ake samu su ba kai wa kake kirkira cewa kaza zai sa a so mutum kaza zai sa a kishi a'a yadda annabi ya tsara cewa da kaza da kaza shine ke sa musulmi su ki mutum da kaza da kaza shi ke sa musulmi su goyi bayan mutum kun gane ko yanzu ba sai ya samu ki ga ta sabuwa ta rito fil ba to menene zai sa ka ce dan siyasa wani nake goyon ba ko da a zuci ko da ba jefa qur'a kai ba ka cikin masu jefa qur'a a zuci irin wannan kadangare da kadangare na fada wani zai ce shi mai jankancen yake so ya kada ko ba haka nan ba to ko da a zuci wani ne kake fata ya samu to mine ne yasa kake fata shi samu to sai an komo ga musulunci mine ne musulunci ya tsara ake so mutum dan shi a goya mai baya dan shi to mine ne musulunci ya nuna cewa kai watsi da mutum saboda shi ka kauda mai kai saboda wannan abu kenan sai an komo ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba haka nan kawai ka cire kiyayya da gaba da mutum ba gaira ba sa ba haka nan kawai dan taka ta gama ka da shi ko dan ya arme matarka ko ya arme nan ka ko kun yi arme ya baka kanwa ko kuma kasuwanci ya gama ko kun samu matsala wannan daban kun magana addini daban magana soyayya ta addini daban take mun gane ko magana soyayya addini daban sannan wanga hada na ku kai da shi daban fada kai da dan uwanka uwa ɗaya uba dai kuna yin shi kai wani ma shi da baban shi yana samun matsala to to kenan wannan matsala daban take sannan magana addini daban ai kaga ce gumin da zai gama ka da babanka daban sannan zaman ka kuma shi babanka ne kuma yana nan fa ko ko ana cewa to yanzu tunda mun yi hada ba babana bane <laughs> ko ana ce haka nan tunda mun yi hada ba ina ta bace a ce haka nan to haka nan dan uwanka musulmi wato zaman kun yi hada tsakanin shi tsakanin shi saboda wani abin wannan daban yake sannan yanzu abin da zai sa ka kishi a matsayin alwala wal bara kuma wannan kuma daban shi Allah ya sa mun fahimta kai saba muka daban kuma saba ma Allah daban ko ba haka nan bane yawa Allah ya sa mun fahimci wannan wannan in ana karanta shi ana tantance shi wata gaba da wata rarrabuwar kanu za ta yi sauki daga cikin musulmi saboda idan wani ya zan da gangan shi ke yi ko dan neman girma ko dan neman shi dai bai ba goyon baya ga suwa ne to wani shi tsakanin shi da Allah yake iya gaskiya karba zai shi to ana karanta littafin aqida ahlus sunna wal jama'a to matsalar da ta sami mu tarshen haɗin kai musulmin duniya haka yare sun karɓe ragamar duniya to yadda za ta yi sauki Allah ka taimake mu Ya ce ina ila gairi zalika zuwa wani wannan min nuna ilimin shar'i na fannonin ilimi na shari'a allazi masdaruhu masdaruhu alwahyu eh, eh, alilahi ilahi min kitabillahi wa sunnati rasulih wanda yake ilimin shari'a fannonin shi baki dai masdarin shi inda ake samo shi daga wahayin da Allah ya yo cikin littafin shi da sunnan manzon shi sallallahu alaihi wasallam nan ake samu ilimin shari'a kenan ba sai za kai kai lalaba lalaba ba ba kwance za kai kana neman ka samu mahalaki na sanin hukuncin kaza ko hukuncin kaza ba a'a littafin Allah za ka bude aka karanta ka nemi wannan hukunci inda yake in ka ga wata aya ta nuni da alamar hukuncin sai ka nemi tafsirin magabata ni suka ce akan wannan aya abin yayi daidai da ke neman hukuncin shi ko bai daidai ba ko ka nemi wani hadisi karanta littafin hadisi har ka samu hadisin da ga zai yi hukunci ga wannan abu da kasa gaba kuma ka dibi maganganun magabata abinda suka ce ga wannan hadisi wannan shine mazhaban ahlus sunna wal jamaa ba wai ka zo ka kai tsayi ka tsaya kana saurare kana ma addini fassara ta ka sabuwa wannan sai ka mazhaban mu malaman falsafa kai ka bi hanyar suka halaka ai su malaman falsafa menene ilimin su ilimin su ba daga Allah yake ba daga annabi yake ba ilimi ne na hankali kawai to kai ma an ka dogara ga hankalinka ka bar littafin Allah ka bar sunnan manzo to kai da an filosofiya kun ba hanya guda kun nuna cewa kuna iya tsara wagga duniya bisan tsari ba sai na Allah ba wannan ke wa kada bayyana shehu Muhammad ibn Abdul Wahhab hakika Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya bayyana rahimahullahu ta'ala ya bayyana cewa anna mu'taqidahu lalle abin da ke aqida shi huwa mu'taqid ahlus sunnati wal jama'ati shine aqida ta ahlus sunna wal jama'a kudiri na ahlus sunna wal jama'a wa awdahu lin nas kuma ya bayyane shi ga mutane wa min ghairi shakki ba tare da kwankwanto ba bi annahu ma min da'iyatin da cewa babu wani mai wa'azi ya da'u bi rusli wanda zai yi kira da irin kiran manzanni zai yi wa'azi da irin wa'azin manzanni illa wa yatasadda lahu al batil bil ida'i bi aqwalihim wa fa'alihim face sai ya samu ma'abuta banna yan karya yan bida'a sai sun gitta mishi ta hanyar cutar da shi da maganganunsu ta hanyar cutar da shi da miyagun ayyukansu kun gane ko ko dai a maka kagen ƙarya ko a ce kai ba maka da ilimi ko a ce kaza ko a ce kaza irin abin da za a suka mai laifi sai a ɗauke shi da a yi ta suka kada shi wa man da'a bid'awatir rusuli yana daga cikin wanda ya kira zuwa ga irin kiran manzanni kama huwa ma'lumun li talabil ilmi walillahi alhamd al-mujaddid al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab yana daga cikin irin wanda ya da'awa irin da'awan manzanni ya game da cutarwa irin wanda annaba sai game da ita kamar yadda yake sananne ga ɗaliban ilimi sun sani Ya ce shi ne Muhammad Abdul Wahab yana daga cikin wanda suka kira zuwa ga eh, eh, irin kiran annabawa kuma ya gaba cutarwa irin cutarwa annabawa an kore shi daga garin su kamar yadda aka kore annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka rahimahullahu ta'ala fa bayyana aqidatahu mubtadi'an bi zikri i'tisabi ya bayyana aqidar shi ga wanda suka tambaye shi me aqidar shi ciki sai ya fara da ambata rukun shi bi arkanul imani as-sittati da riko da wato rukunnan imani guda shida wallati awwalu awwaluha al-iman billahi azza wa jalla na farkon su shine imani da Allah azza wa jalla wa qad sabaka ma'ana bi anna al-iman billahi ya gabata baya tare da mu mun karanta cewa imani da Allah tabaraka wa ta'ala yashmul al-iman bi wujudi yakan tattaro imani da cewa shi Allah akwai shi azza sha'anu akwai shi ba kamar yadda yan philosophy suka kore shi ba wa yashmul al-iman bi rububiyyati kuma yana tattaro imaninka da rububiyar shi cewa shi ke saukar da ruwan sama shi ke halitta shi ke kashewa shi ke raya shi ke arzitawa wannan rububiyar shi ke da dukkanin abin da ka gani halitta shi wa yashmul yashmul imana bi uluhiyyati kuma yana tattaro kai imani ka yarda da uluhiyyar shi cewa shi kadai cancanci bauta wa yashmul imana kuma yana tattaro imani bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula kai imani da sunayen shi kyawawa yana da sunaye kyawawa kuma yana da sifofi madaukaka kun gane ko wannan duk imani da Allah da aka ambata ya tattaro wa Allah ba wai kace na yarda Allah ba shikenan a'a ka yarda Allah akwai shi ka yarda shi ke halitta shi ke kashewa shi ke ka yarda shi Allah yana da sunaye kyawawa yana da sufofi madaukaka ka yarda Allah shi kadai cancanci bauta shine dunkulan cikin imani da Allah da sauransu fa bayyanahu malam ya bayyana nan aqidatahu ya bayyana aqidar shi fi babil asma'i was sifat aqidar shi gehen babe na sunayen Allah da sifofin Allah wa annahu salaka masalaka aimatul ilmi shi ya bi irin tafarki na na shugabannin ilimi imamai su maliku su shafi su abu hanifa can in kattahi tabi'ai zuwa sahabbai rayuwar annabi sahabbai min min qabli ma'abuta na gabanin shi kenan wa annahu salaka masalaka a'immatul ilmi min qablihi ya bi irin hanyar shugabannin ilimi na gabanin shi ya babu a wannan babi al'azim mai girma babu ma'arifati asma'illahi wa sifatihi alal wajhi la'iki bi azmi bi azmatillah babe na sanin sunayen Allah sanin sifofin Allah kuma bisa fuskar da ta dace da girman Allah da daukaka Allah bi azmatillahi wa jalalihi fa bayyana sai malam ya bayyana cewa anna aqidatul muslimina as-sa'irina ala manhajis salafi lalle aqidan musulmi wa'anda suka tayi akan manhaji na salaf hanya irin ta magabata na gari ita ce al-imanu bi zatillahi tabaraka wa ta'ala yarda imani gamsuwa mi kauya da cewa Allah na da zati ta yarda da zatin Allah wal iman bil asma'il husna da imanin cewa yana da sunaye kyawawa allati ja'a zikruha fil qur'ani jumlatan wa'anda ambatan su zo a cikin qur'ani a dunkule wa tafsilan kuma wani ya zo a rarrabe kama kala azza sha'anuhu kamar yadda Allah azza sha'anuhu sha'anin shi ya girmama a cikin wata aya yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dhar alladhina yuriduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun Lallai Allah na da sunaye kyawawa ku kira shi da wannan sunaye ku roke shi da su ku kyale wa'anda ke ilhadi ke karkacewa suna kirkira ma Allah wasu sunayen da ba su ne sunayen shi ba wasu sufofin da ba su ne sufofin shi ba wato fi asama'i suna ilhadi game da sunayen Allah sai da zauna za a saka musu da ma kanu ya amanu abin suka sanci suna aikatawa yar suka yi ilhadi suka yi mugun aiki za a saka musu da mummunan sakamako da ke daidai da aikinsu. su suratul a'raf aya ta 180 daidai wa qala subhanahu wa nuri subhanahu wa ta'ala yace lahul asma'ul husna yana da sunaye kyawawa yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim wato duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasai suna tasbihi gare shi kuma wa huwa al-aziz shine aziz kuma shine al-hakim kun gane ko ya sifanta kanshi da izza ya sifanta kanshi da hikima wannan suratul hashari aya ta 24 wa zakara Allah tabaaraka wa ta'ala asma'ahu fi kathirin min al-ayati bada yace Allah ya ambata sunayen shi cikin da yawa na ayoyi wa khatama biha kathiran min ayatil amil karim kuma ya rihe ƙarshen wasu ayoyi na alkur'ani da dama ya rihe su da cike su da sufofin shi kama fi kama yadda ya faɗa cikin wata ayat ya ce laisa ka mislihi shay'u wa huwa samiul basir kaga ƙarshe wa huwa samiul basir shi mai ji ne mai gani ne ya sifanta kanshi da ji ya sifanta kanshi da gani wa huwa da rahim wata ayat yace shine mai gafara mai jin kai ya kanshi da gafara ya kanshi da jin kai wa huwa wa hakim ya sifanta kanshi da izza ya sifanta kanshi da hikima ila gairi zalika min al-ayati al-karimati al-muhkamati zuwa wani wannan na ayoyi wato masu karamci ayoyi muhakamai wa'anda wato hukuncin suna nan ba shahe su ba sannan wa'anda an karanta su ana gane ma'anasu su ne muhakamai allati ja'a fiha tasarihu bi asma'illahi al-husna wa'anda bayani ya zo bayyane na sunayen Allah kyawawa Allah ta tadullu ala sifatihi al'azima sunayen da ke nuni bisa ga sifofin Allah masu girma Allah ya ce fa manhaj ahlus sunna wal jama'ati abin da ke manhajin ahlus sunna wal jama'a abin da ke tafarkin su abin da ke hanyar su wa aqidatuhu abin da ke aqidar su bi anna lillahi al-asma'u al-husna was sifatu al-ula allaikatu bi azmatihi wa jalalihi al-ma'lumati min kitabillahi wa sunnati rasulillahi abin da da su amanu biha kun gane ko amanu biha sun yi imani ita game da cewa Allah na da sunaye kyawawa yana da sufofi maɗaukaka da suka dace da irin girman shi da daukakar shi wanda yake sanannu ne an san su ta hanyar littafin Allah an san su ta hanyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke aqida ahli sunna wal jamaa abin da ke tafarkin su amanu biha sun yarda da ita sun yi imani da ita sun mika wuya imanan bila taharifin wala tawhid kuma imanin da babu taharifi ciki babu canza ma'ana ciki wala tawilin kun babu tawili abin zargi ai tawilin mazamum babu tawili abin zargi ciki wala tashbihim kun babu kamantawa wala tsirin ba a cewa in an ce yana da kawa sai a ce to kawa irin ta mutane ce a'a babu wannan kamanta a'a yana dai da kawa inda annabi ya ce yana da ita amma ba mu sai da take ba shi ma annabi bai faɗi ta ba mun gane ko wala tsirin kun babu kore su ya ce to ai in an ce yana da kawa to ai an kamanta shi da mutum saboda haka mace bai da kawa yayi ya ai rishin kawa ai na kasa ce a bar shi da kawa shi ita ce kamala amma dai mu tsaya akan inda aka tsaida mu ba a sanar da mu ita ba yaya take ba mu sani ba fiya wannan mu sani ba amma akwai ta tunda tunda annabi ya ce akwai ta kun gane ko ban kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala sai dai kamar yadda Allah ta'ala ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ba abin da ke yin kama da shi amma ho mai ji ne ho mai gani duk wani mai ji irin jin shi da irin na Allah da kai ko mu halittu tsakanin mu yan adam irin yadda wani ke ji karhin jin wani bai kai haka irin karhin ganin wani wani bai kai haka nan ba yanzu ka ganin na sa shi wurin karatu ta mala hamza nan bai sa ba kaga ganin mu ba ɗaya bane mun gane wannan ko to haka nan ne al'amuran yake irin karhin ilimin ka wani ya hika ko kuma kai yi wani to saboda haka kenan dan an ce Allah na da ilimi kai an ce mai ilimi ne ba an kamanta Allah da kai bane saboda ilimin Allah ya hina ka ai malamai malamai ne amma an san wani ya wani amma ana ce musu malamai ai ko yadda ake cewa yancin malam wani wanga ma a ce mishi malam wani amma ilimin ba dai bane to wannan shi ke nuna cewa dan an ce Allah yana da kafa ko yana da hannu ko yana ji ko yana gani ba an nuna cewa yayi kama da halittu bane Allah ya sa mun fahimta ha eh wani dan kasuwa ne amma kuma ai ba dan kasuwa dukkan su darajar duke su iri ɗaya bace fa hadhihi al wannan jumla min al karim daga alqur'ani mai girma fiha ithbatu sifatil kamali lillahi cikin ta akwai tabbatar da sufofi na kamala ga Allah ta'ala an tabbatar da sufar ji da gani da inda aka ce ba ka ji ba ka gani kana tare da kasa ko ba ka tare da kasa babban da kasa ma kake tare da ita to tunda ba ka ji ba ka gani yanzu kaka maza a yi magana da kai kai in ka magana da mutane kaka maza kai kai ka ma san inda kake kaga an sufanta Allah da na kasa shi ko yana sufanta kanshi da kamala ya ce shi mai gini ne cikinta kuma akwai wa na fai sifatin nakasi anu da kore sifan na kasa daga gare ya kore rishin ji ya kore rishin din daga gare shi fata'ammala fata'ammalha idan ana son mai karatu ya lura da wannan sannan fa inna qawluhu sannan faɗa shi da yace laysa kamithlihi shay'un babu abin da ke yin kama da shi wannan jumla ita kuma ya dullu ala fai jami'in naqais tana nuni bisa ga korewa dukkan nau'in naqasa wal uyub da dukkan nau'in aibi li annan laha kenan aibi mi za mu ce mishi shi ma duk tawaya ce shi ma kamar yadda na kasa mu ce mata tawaya ai na kasa larabci ne larabci ne muka dan ci muka ce na kasa da Hausa mi za mu ce mishi tawaya ragowa ko ha wani ya ragu ba li anna allaha laysa kamithlihi shay'un min makhluqati babu wani abin da zai yi kama da shi daga cikin halittun shi la fi zati wala fi asma'i wala fi sifatihi bal lahu al-kamalu al-mutlaq zatan wa sama'an wa sifatin babu wani cikin halittun Allah da za a yi kama da Allah cikin zatin shi a ce zati ne irin zatin Allah ko cikin suna suna ne irin sunan Allah ya cancanci a ce mai Allah kun gane ko ya cancanci a ce mishi arrabu kun san malamai suka ce a ce maka Rabbal baiti ko Rabbal daba amma ba a ce maka arrabu a sa arfa ba a ci maka wannan sai Allah wala sifatihi dai sufofi ne bal lahu bal lahul kamal al mutlaq Allah shike da kamala sake ba kaidi zatan gazati yana da kamala sake ba kaidi wa sama'an a sunaye sunayen shi na cike da kamala wa sifat wajen sifofi sufofin shi cike da kamala amma mu yaya wani dan kasuwa ne amma kuma kasuwancin nan nashi akwai tawaya ce an da yake mishi dan kasuwa ne amma akwai tawaya ce ko ba a samun shi har a sa cikin layin kasuwa man wa da malami ne lalle an tsara cikin malaya ce malami ne amma malantar nan tashi akwai raguwa ciki a tsakanin ya junan su malamai ma ba wai sai an kwatanta da malantar Allah ba kun gane ko amma shi Allah a ilimi kamala ke tare da shi a gani kamala ke tare da shi a yi kamala ke tare da shi a kudura kamala ke tare da shi a dukkan wata sifar da zaka lalabo daga cikin sifofin da Allah subhanahu kan shi da shi ko annabi subhanahu ta'ala shi tare da kamala yake babu ragowa amma mu akwai tawaya tare da mu mu halittu muna tare da tawaya in dabbobi ne za ka kallo kowace dabba da irin tawayar da Allah ya samu ta bisa ga wata dabba da za a daidaita su mun gane ko wannan kenan dada bale dada a ce akwai abin da dada kowa duniya in kun gamba ku iya sai Allah zai yi kaga sifar kudurar da Allah ba kun ga gajira ce a ce duk yan garin maradi kaf mu gama ƙarfi mu gama kudurar da Allah ba mu kawai mu maido da mana yanzu a yi noman rani ba ta komawa <laughs> sai dai a tsaye ga gulbi da yawan katun tun da damana a yi tabi kawai to wannan misali ne aka wa fi ne cikin hadisi da yace wa huwa samiul basir shi mai ji ne ko mai gani ne cikin wannan jimlar shi kuma isbatul asma'illahi alhusna akwai tabbatarwa ga sunayen Allah kyawawa allati minha hadani al-ismani al-karimani wa'anda daga cikin sunayen na Allah wa'anga sunayen suka hito guda biyu masu karamci su ne as-sami'u al-basiru Allah mai ji ne Allah mai gani ne idan fafil jumlataini kenan cikin wa'anga jimloli guda biyu laisa kamithlihi shay'un wa huwa as al basir wannan jimloli guda biyu al-karimataini masu karamci raddun akwai raddi ala da'ifatayn akwai raddi bisa ga da'ifa jama'a guda biyu batattu min ta'ifat dalal daga cikin jama'a wato da suka bace daga hanya annabi sallallahu alaihi wasallam fa fi qawlihi laysa kamithlihi shay'un cikin wannan jumla cewa ba abin da ke yin kama da Allah raddun alal mushabba an yi raddi bisa ga masu al mushabbiha masu kwatanta Allah da halitta allazina shabbahu Allah da kalki wanda ke kamanta Allah da halitta in an ce Allah na da hannu sai ce to ya kama da mutum ya kama da halitta to ai ko mutum hannun biri da hannun mutum ɗaya ne amma kun biri na da hannu kai mu ma mutanen ai da an aza tashin hannun wani da na wani ba iri ba bace amma dukkan su hannun sunan su hannun giwa ma da ai hannun giwa sunan shi amma da yake na mutum ko da yake na biri kawa ta mutum da mutum ma kawai wanda ta wani ba daidai to dan haka dan an ce Allah na da kawa sai ka ce dole sai ta san irin ta mutum dan dai ka kore ma Allah sufa ka ce a bar shi ba kawa ko a bar shi ba hannu ko a bar shi ba ido ko a bar shi a ce ka a ce mai mai karhi ko ka a ce mai mai gani ko ka a ce mai mai ji ko ka mun gane ko wannan sai ana karanta littafin aqida ahlus sunna wal jama'a ake gane wannan mun gane ko nan ne turken addinin shi ba wai ga sallah kawai yake ba ko azumi ko zakka ko abin nan bata gyaru ba wancan da ka gyara shi ka gyara sama ka bar kasa ka yi tsaka tsami fa fi na karanta wannan ko yawa eh, wa huwa samiul cewa shi mai ji ne mai gani ne shi ko wannan raddin alajami jami'i ala raddi ne akan dukkan masu kore su Allah duk wasu yan bid'a masu kore sifar Allah sawa an kana ta'til kulliyan duk ɗaya ne shin kore sifar baki ɗaya ne suka kore ta au juz'iyyan ko ko wani yanki suka kore na sifa suka bar wani yanki duk zai kawo mu sunan gaba wa ala ta'til hum allazina aqalu Allah tabaaraka wa ta'ala min sifati kamali ma'abuta ta'til ma'abuta kore su su ne wani sai kore ma Allah sifofin kamalu shi eh, ta'ala ta'ala Allah min qawl ta'ifatayn uluwan kabira Allah ya daukaka daga fadawar da da'ifa guda biyu batattu daukaka mai girma ɗa'ifar da ke kore mai sufa baki dai ko kuma masu kore rabin sufa su bar shi da rabi malai yace wa hadal babu wannan babi babin asma'i was sifati babi na sanin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da sanin sufofin Allah huwa ashraful abwabi yace shine mahi darajar babuka wa jalluha shine mahi daukakan babuka na ilimin addini wa ahammuha shine mahi mahimmanci li'annahu yata'allaqu bima yajibu lillahi tabaraka wa ta'ala min al-huquqi ala al-khalqi dan shine ya rataye da abin da ya wajaba na haƙƙin Allah daga cikin haƙoƙin shi da ke bisan halitta shi tabbatar mai su ta tabbatar da shi kada ya cancanci bauta tabbatar mai sufofin shi na kamala tabbatar da akwai shi tabbatar mai rububiyar shi tabbatar mai dukkanin abin da ya cancanta su kore din na ƙasa daga gare shi ba ya ce, na'am innahu yajibu alal Ya ce ku sani yana zama wajibi ko yaushe bisan balagai masu hankali min al na halittu mutum da aljan an ya arifu su sani an ya arifu rabbahum bi zatihi wa asma'ihi wa sifatihi dole ne su san ubangijinsu da zatin su san zatin shi san ilimin da ya shahi zatin Allah san sunayen Allah san sufofin Allah dan ka su danganta sufofin Allah ko sunayen Allah da bai dace a danganta ga wani ba ko su zo su kore su daga Allah su san su ala muradillahi basa ga yadda Allah ke nihi ba basa ga yadda suka su suka gane ba a'a rayuwa annabi da sahabbai wa nahji rasulillahi sallallahu su san su bisa ga muradin lahi kuma wa nahji rasulillahi yadda Allah ke nihin a san su da kuma tawarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin irin yadda ya rayu shi da sahabbai akan su fal fi sifatin wahidatin magana game da sufa ɗai ta Allah au fi ismin wahidin ko game da suna ɗaya daga cikin sunayen Allah ya jari fi jami'il asma'i was sifati yakan gudana cikin dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah yadda za ka tabbatar da sufa guda da Allah haka za ka tabbatar da dukkan sufofin da sufofin Allah ne yadda za ka tabbatar da suna guda ga Allah haka za ka tabbatar dukkanin sunaye da Allah ya cancance su haka za ka tabbatar yadda yake wajibi da gudan nan da ka eh, tashi da ita ko ka tabbatar da sunan nan gare shi to haka yake wajibi ga duka ya ce fa masalan qaulin lahi azza wa jalla misali fada Allah azza wa jalla laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba abin da ke kama da Allah kuma shi mai ji ne ko mai gani ne yace to a wannan wurin ahlus sunnati wal jama'ati ahlus sunna wal jama'a ar-rasikhuna fil ilmi tabbatattu cikin ilimi la yafawwiduna fil ma'ani su ba su tafawidi game da ma'ana su ce mun bar ma Allah sanin ma'anar wannan a'a wa inna ma yufawwiduna fi ma'rifatil kayfiyya su wajen kaka abin yake tunan suke bar ma Allah sanin tan da nan bai sanar da manzo ba manzo bai sanar da mutane manzo bai karantar da mutane ga kaifiyar ba in nuzulin din shi sabakowar shi a kashin dare na karshe yana sabakowa to ba har kaifiyar sabakowar ba mun gane ko zawwar shi gobe kiyama ya ce zai zo da mala'iku sahu sahu kaifiyar ya ne zai ya zo wannan bai ba da sanin shi ba ya bar mu kan shi sani amma zai zo komai yarda da zuwan shi insha Allah za mu karanta sharhin zawatul ƙarin na wanda wannan malami ya Usaimin gaskiya cikin shi akwai tabbatar da sufofin Allah a takaice za mu karanta shi mun kare wanda littafin da yarda Allah insha Allah saboda wannan babukan ya fayyace abubuwa kuma a gajarce da za a gane yace ai kaifiyatu zatin lahi kaifiyar yaya zatin Allah yake mu dai zatin mutum mun san zatin mutum zai mike tsaye mu ganshi da kaza da kaza to amma a kaifiyar zatin Allah yake ba mu sani ba amma dai Allah da kai shi wa kaifiyati asma'i wa sifati da kaifiya sunayen shi da sifofin shi kaka suke wannan yufawwiduna ilma zalika ila Allah azza sha'ani wannan suna fawwalawa suna fawwala sanin wannan na ga Allah suna barin sanin wannan zuwa ga Allah dan bai karantar da yadda kaifiyar take ba annabi bai karantar da yadda kaifiyar take ba sanin abun wajibi sanin kaifiya wannan bid'a ne kace sai ka san kaifiyar kun gane ko yace walakinnahum la yufawwaduna bil ma'ani bal na ma dallat alaihi al-asma'ul husna was sifatul ula min al ma'ani su wato ba su fawwala ba su tafawidi wajen ma'ana suna neman ilimin abinda sunayen ke nuni na ma'ana da abinda sufofin madaukaka ke nuni na ma'ana kenan kai biya ce suke cewa sanin shi na ga Allah fa fi qaulihi su ko yan bid'a da an ce Allah na da hannu ko Allah na da kudura yanzu an ce yana da hannu to shi dai hannu an san shi amma ƙaƙa kai fiye shi take kun gane to wannan Allah ya sani to sai su tun kuɗe ba su magana ma'ana baki dai su fawwada ta har ma'ana fawwada suke yana akwai mafawwada